Kusan agoguna guda hamsin aka kwace daga hannun wasu jami'an kwallon kafa waɗanda suka karba a matsayin kyauta gabanin gasar kwallon kafa ta duniya wanda aka yi a ƙasar Brazil. Aka kuma kwace kyautar aka raba ta ga ƙananan ƙungiyoyin kwallon kafa waɗanda ke amfani da kwallon kafa wajen taimakawa matasa. Kiyasin kuɗin agogo guda ɗaya daga cikin agogunan da aka samu ɗin ya kai kimar kuɗin ƙasar Switzerland dubu ashirin da biyar daidai da dala Amurka dubu ashirin da hudu da ɗari hudu ko kuma kuɗin tarayyar Turai na Euro a kan dubu ashirin da uku. Kwamitin tabbatar da ɗa'ar aiki ita hukumar FIFA ne suka bayar da kyautar agogunan ga kungiyoyin da ke tallafawa matasa da wasan kwallon kafar. Kwamitin tabbatar da ɗara aiki ta hukumar ta FIFA ne suka bayar da kyautar agogunan da aka bawa ma'aikatan waɗanda suke kallo a wani salon cin hanci da rashawa a fakaice. Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Brazil ce ta miƙa wa FIFA wasu jakunkuna har guda biyar kunshe da agogunan samfurin kirar Famigiani waɗanda aka bawa jami'an ƙasashen da ke gasar kwallon guda talatin da biyu. Wannan kyauta ne ta kawo kace nace a duniyar wasan kwallon kafa tare tare da kunyatawa ko kuma yarfa jami'an FIFA ciki har da shugabanta wato Sepp Blatter wanda ya musanta wannan zargi na karɓar cin hanci.